بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid a yau wannan yammaci na sha shi daga watan bakwai hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da sha takwas kuma sha shi daga watan sha ɗaya dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da bakwai miladiya babin da za mu tashi a kai yau babu ma ja a fi zabhi li gairin lahi haka ne ku babu ma ja a fi zabhi li gairin lahi wato babi ne da yake magana akan ma ja'a dangane da abin da ya zo na nassi na ƙur'ani ko na hadisi fi zabhi cikin hukuncin yin yanka da lahi ba don Allah ba mutum ya yi yanka domin wani ba don Allah ba to menene hukuncin hakan malamai sukan yi babi irin wannan wato su kyale hukunci ba tare da sun ce haramun ko shirka ko ya halatta ko bai halatta ba saboda su kyale ka su dogarar da kai da nassin da zai biyo baya nassoshin da za su zo baya za su nuna maka yanka haƙƙi ne nawa idan ya tabbata yanka haƙƙi ne na Allah shi kadai to duk wanda ya yanka domin wani ba Allah ba ya zo mai ya aikata shirka sai ya kyale ka da fahimtar ka sai ya dogarar da kai da nasi kai tsaye dan nasi ya fahimtar da kan ne na hukuncin kafin nan ya kamata mu san cewa yin yanka zai zanto dauka zai dauki sufa biyu yanka da nufin ibada da kuma yanka a al'adance idan muka ce yanka da nufin ibada shine mutum ya kwanta ragowar ya yankar da shi ko ya yanka shi ko wata dabba ya yanka ta ya zanto a zuciyarsa yana neman kusancin Allah da wannan abin da ya yi shi ne irin yankan da ake alayya shi ne irin wanda ake a suna shi ne irin wanda ake a hadaya ta aikin haji shi ne wanda ake a fidiya mutum ya kasance ya fantar da dabba ya yanka ta a zuci wannan aikin na yanka dabba ɗin. ya kasance zuciyarsa ya yi haka dan neman kusancin Allah dan neman yardan Allah wannan ba a yi don kowa sai don Allah da zaran mutum ya fanta dabba ya yanka ta a zuciya zanto manufarsa neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba to yayi shirka wannan wani annabi ne ko mala'ika ne ko waliyi ne ko wani salihin bawa ne ko aljani ne in dai mutum yayi wannan dan neman kusanci da wani wanda yake ba Allah ba to abin da yayi shirka ne babbar shirka irin mai fitar da mutum daga cikin musulunci ina fata an fahimta to wannan shine yanka wanda babin da muke kulla zai magana akai amma akwai lokacin da zaka yanka dabba dan wata munasaba dan wata dangantaka za ka yi baƙi daga wani gari za su zo wajenka, sai ka yanka dabba don ka karrama su da mai da naman wannan abu ne wanda yake na al'ada zai iya shiga babi na wato babin al'ada sai dai wani lokacin ya zanto shari'a ta amince wani lokacin ya zanto shari'a ba ta amince ba amma dai a nan shirka ko rashin shirka baya shiga cikin nan gurin kun fahimta da kyau mutumin da yanka dabba dan tarbar bakin su za su zo daga wani gari ya yanka musu kaji a yi musu abinci wani shugaban su zai zo daga wani gari ya yanka masa rago waɗansu mutane za su zo daga wani ya don musu abinci irin wannan wannan wani abu ne in ya yi don girman bako yana da lada mai girma a wajen Allah don Allah ne ya nuna a girmama bako din sai zanto bauta ce yayi ga Allah ya karrama dan adam amma bauta ga wa ga Allah to wannan abu ne mai lada ina fatan kun fahimta da kyau amma abin da ake kallo yanka ya zama shirka shine niyyar mutum ta zuci su mutarkai na da haka suke yi sai su taho da manyan raguna a shekara ana ciyar da su ana shayar da su sai shekara ta yi sai a zo gaban gunki sai a yanka dan neman kusancin gunkin ina fatan kun fahimta to kun ga wannan shirka ce mai fitar da mutum daga musulunci har yanzu kuma cikin masu karrama waliyai akwai wanda suke haka wanda dabbar ma ba a yanka ta sai an je daidai kabarin waliyin dan a nuna neman kusanci da shi wajen yanka wannan dabbar to wannan ba shirka ce karara bauta ce ga wani wanda ba Allah ba ina fatan kun fahimta babu ma jaa fi dhabhi li ghairi Allah wa qawli Allah ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu sukan ayar wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam qul kace ka yi shela ka faɗa wa mutanen makka don saboda wannan aya tana cikin surutul an'am surutul an'am ko makkiya ce gaba ɗayanta ka ce da su inna salati lallai sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da aikin da nake yi a rayuwata wa mamati wanda kuma nake so har in mutu a kai lillahi dukkaninsa na Allah ne ba ɗaya da nake yi don wani wanda ba Allah ba cikin ababen da lissafa lillahi na Allah ne shi kadai rabbil alamina ubangijin halittu wanda ya halitte su yake kulawa da su la sharika lahu ba da abokin tarayya wannan la sharika lahu din kamar hal na lillahi halata kaunihi la sharika lahu wa bizalika umirtu da haka aka umarce ni menene hakan da aka yi ishara zuwa gare shi da ismul ishara al-ikhlas da haka ne aka umarce ni ya zanto ibada gaba ɗaya ka cokan ɗinta ta Allah ce wanda wannan shine ne ikhlas ala lillahi dinul khalis inna anzalna ilaykal kitaba fa'budillaha mukhlishan lahu din وما أمروا إلا ليعبدوا الله mukhlisina lahu din dan haka wa bi zalika ismul ishara yana ishara ne zuwa ga ikhlasi wanda ake iya fahimtarsa a ma'ana karkashin abin da muka karanto a baya ko da ba a furta shi ba a cikin jerin ayar da muka karanta kun fahimta da kyau wa bi zalika umirtu da hakan aka umarce ni wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon musulmai aka ce annabi duk ya faɗi haka ni ne farkon musulmai kul inna salati wa nusuki as-salat tana da ma'ana guda biyu as-salatu tana zuwa da ma'anan addu'a as-salatu kuma da ma'anan wata sananniyar ibada wadda ta kunshi tsayuwa da ruku'i da sujada da karatu da tasbihi ana buɗe ta da kabbara a rufe ta da mai sallama inna salati lalle sallata to a nan gurin shin sallah da ma'anar addu'a ko kuma sallah da ma'anar ibada sananniya wanda muka yi bayanin ta wanda yake nufi sallah da ma'anar ibada sananniya wa nusuki lafazin annusuk yana da ma'ana a larabcansa yana da ma'ana a shar'ance a larabce idan an ce an nusuk ana nufin ibada kowace irin nau'i daga cikin ibada fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadd zikra annabi ce khudhu anni manasikakum an nusuk a shar'ance ana nufin yanka an gane ko da haka ubangiji ta'ala ce fa fidatin min siyamin aw sadaqatin aw nusuk kaga yanka ke. to wanne ake nufi anan ma'anar nusuk ma'anarsa ta shari'a ko ma'anarsa ta larabci ma'anarsa ta shari'a shine mai yanka ma'anarsa ta larabci shine mai ibada to a can gurin wajen sallah mun ce ma'anarsa ta shari'a ko ma'anarsa ta larabci nan ma kuka ce ma'anarsa ta me ta shari'a to saboda me shine malamai suka ce duk lokacin da aka sami ihtimali lafazi ya zo zai iya ba da ma'ana guda biyu al-ma'ana al-ula ya zanto haqiqa lugawiyya al-ma'ana ta biyu ya zanto haƙiƙa shar'iyya ayyuhuma yuqaddam al-haqiqatu shar'iyya kullum wannan ka'ida ce sananniya haƙiƙa ta shari'a ita ake gabatarwa sama da haƙiƙa ta larabci saboda annabi ya zo da qur'ani da hadisi dan ya koyar da shari'a ba dan ya koyar da larabci ba sallallahu alaihi wa sallam nassin qur'ani da a koyar da shari'a ne ba dan a koyar da larabci ba to da haka dai a takaice kaga ana cewa annabi ya ce lalle sallarsa da yankansa da zai yi wa mahayayi mahayayi shine duk abin da zai gudanar a rayuwarsa wa mahayaya da rayuwa abin da zan gudanar a rayuwata wa mamati har kuma in mutu a kai an gane ku wato ba wai yayi ya bari ba kenan abinda zai gudanar a tsawon rayuwarsa kuma har ya me har ya kai ga mutuwa a kai duk wannan abin gaba ɗaya lillahi rabbil alamin saboda ibada ba a zuwa wani lokaci da za a ce an daina ta Allah ya ce da annabin sa fa abu rabbaka hatta ya ka kalatin ka bauta ta ma ka har ne ya zo maka ma'ana har mutuwa ta zo maka wannan ne shine Allah ya ce ya ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi fala tamutunna illa wa antum muslimun kuma shine abinda annabi Ibrahim da annabi Yaqub kowanne ya wasiki ga 'ya'yansa wa ausa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya ya inna Allah safa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun daidai ke da ma'anar wa abu rabbaka hatta ya ce ka laifi dan haka abinda zan aiwatar a rayuwata har ya zuwa mutuwata ya zanto na Allah ne kawai shi kadai waɗansu suka ce wa mahayaya gudanar da rayuwata wa mamati da kuma gudanar da abin da zai biyo bayan rayuwata lillahi duk dai Allah ne kadai an gane ku to wannan shine ke nuna tsabagen ikhlasi gaba ɗaya lillahi rabbil alamin to shine shekul islam ibn taymiya ke cewa a nan gurin ubangiji subhanahu ta'ala ya hada tsakanin manya-manyan ibadu guda biyu ibada da ta shafi gangan jiki mafi girman ibada ita ce sallah ibada ta da ta shafi dukiya mafi girman ibada ita ce yanka ka yanka dabba domin kusanci da Allah to wannan ita ce mafi girman ibada to sai dai ko anan akwai munakasha mai tsawo tunda ibada ta dukiya mun riga mun san wace ibada ce kamata ta zama ajin farko zakka tunda tana cikin rukunin islam amma shekul islam ya san da wannan kuma ya faɗi wannan shi a fahimtarsa girman ba wai dan ibadar ba sai dan abin da ke wanzuwa a cikin zuciya ikhlasi tunda yanka lokacin da zaka yi da neman kusancin ubangiji galibi ba a ce a yaƙe ka ba in ka ki zakka ko ana iya kin ya tarka in ka ki saboda haka in tilasta ka aka kai wannan an tilasta ka ne dan a fitar da haƙƙin Allah samun ladanka kuma wannan gwargwadon niyya ne wanda baka da ita mai girma inna wala amalu kuma bin niyya amma duk wanda ya kwantar da rago dan neman kusancin Allah ya yanka kuma ya ciyar da naman ga miskinai to wannan ba karamar ibada ba ce ba cikin ibadojin dukiya wannan tana cikin shugabannin ibadoji da ake yi da dukiya an fahimta ko akwai hikima mai yawa cikin wannan don haka Allah ya hada su tare da sallah a wuri biyu cikin alkur'ani wuri na farko nan inna salati wa nusuki wuri na biyu inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika sallakin wanhar yanka ke an hada su wuri biyu a cikin alqur'ani mai girma to shine kuma ake cewa ita sallah wannan tsabagen mu'amala ce tsakanin Allah da bawan tsakanin bawa da ubangijinsa yanayi ne don Allah an gane ko yanka kuma akwai mu'amala tsakaninka da ubangiji sannan akwai kuma al-ihsanu ila al-khalqi kyautatawa zuwa gaba, zuwa gabayi. bayi to bawa nagari shine wanda ya zanto mai kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da ubangiji ko mai kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da wa da halittu shi yasa Allah ce inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun alladzina taqaw sun gyara mu'amala tsakaninsu da Allah wal ladzina hum muhsinun sun kyautatawa mutane to wannan wata kololuwa ce ta ibada ba kowa ke kawa ba sai wanda Allah ya masa gaban katar Allah sa mu cikin su inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dukkan wannan na Allah ne rabbil alamin ubangijin halittu la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin annabi yace wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai to wannan wata irin awwaliyya ce ko dai ta zanto awwaliyatun zamaniya ko ta zanto awwaliyatun ma'anawiyya awwaliyatun zamaniyya awwaliyatun ma'anawiyya awwaliyatun zamaniyya ya zanto kafin a samu kowane musulmi a sararin duniya annabi ne ya zanto farkon ta fuskar zamanance shine farkon musulmai awwaliyatun ma'anawiyya ya zanto kafin shi an samu waɗansu musulmai bayan sa ma an samu amma da wanda suke kafin da wanda suka zo bayansa ba wanda musuluncinsa zai cika ya batse irin na annabin wanne zai dace da ayar na farko ko na biyu na biyu na sharika lahu wa zalika umirtu wa ana awwalul muslimina nan gurin awwaliyatun ma'anawiyya ce ba awwaliyatun zamaniya ba domin a waliyatun zamaniya kafin annabi akwai waɗansu annabawa kamar yadda qur'ani ya nuna akwai al'ummai kamar yadda qur'ani ya nuna ubangiji ya koro masa kisar annabi nuhu gaba daya bayan ya zo karshen ta sai ce me tilka min anba'il ghaibi nuhi ha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin labari ne na gaibu baka nan ya faru yanzu muka koro maka wannan labarin ma kunta ta'lamuha anta kai da baka san wannan labarin ba wala qaumuka mutanen ka ma da ba su san wannan labarin ba min qabli haza kafin yanzu ai maka wahayi da haka me fasbir innal aqibata lil muttaqin bayan an koro masa labarin annabi haka bayan an koro masa labarin annabi Musa aka ce masa wa kunta bi janibal garbi iz qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta min aka je gaba aka ce ma kunta bi janibi turi iz nadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadirin min qablika haka da aka kawo kisar annabi Yusuf aka faɗa masa haka da aka kawo kisar annabi Zakariya aka faɗa masa duk inda aka kawo masa kisa sai an nuna wanda an sanar da shi abin da da bai sani ba saboda mutane ne da suka faru kafin sa sai nuna ba shine farkon mutane ba kenan nasin qur'ani kenan qur'anin sa da aka saukar sai an ce masa littafi ne da ya zo dan ya gaskata littattafan da so gabace shi ya nuna ba shine farkon littafi ba kenan akwai littattafan da so gabace shi haka annabi ba shine farkon mutane ba akwai mutanen da suka gabace shi kun fahimci wannan da kyau ji kenan maganar cewa annabi shine farkon halitta wannan magana ce mara asali hadisin da yake nuni gare ta hadisin bai haƙi hadisi ne mara asali hadisi ne maudu'i karya aka ma annabi aka jingina masa amma hadisi ingantacce farkon halitta shine alkalami farkon abin da Allah ya halitta alkalami yace da alkalami rubuta alkalami yace mai zan rubuta Allah ya ce rubuta abin da zai faru a duniya tun daga farkon ta har karshen ta Alƙalamin ya rubuta abin da duk zai faru a duniya tun daga farkon ta karshen ta hakan ya faru kafin halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin kamar yadda annabi ya faɗa kafin a halitti sama da ƙasa da shekara dubu hamsin an sa alƙalami ya rubuce har zaman nan da za mu yi yau ba abin da zai faru wanda alƙalamin bai rubuta ba to wannan shine farkon halitta amma in ba haka ba wato ita bid'a kullum ana gina ta ne akan tanakudi sai ka zo ka ce annabi shine farkon halitta to da ka zo ka ce shine farkon halitta sai kuma ka zo kissar sa a daren maulidi sai ka ce shine muhammad dan abdullahi dan abdul muttalib dan hashim dan wane dan wane har ka ji zuwa ga annabi isma'il annabi isma'il dan annabi ibrahim annabi ibrahim ka san sunan mahaifinsa azar to daga nan gurin abin da ya sama kuma suwaye duk duk baka san su ba da qur'ani mai labarta maka ba to ne wannan wani irin tafka da walwala ne ka ce shi ne farkon halitta ya kamata a ce wani ya haife shi kenan amma a fara waka da hausa a tsara da larabci a ce masa manzan Allah baban ku so mu danwa dan suwai ba inda ne farkon halitta zai kamata kenan wani ya haife shi ba zai yiwu ba Eh? wannan duk labarai ne marasa tuki labarai ne marasa tuki wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya tabbatar masa da falala kuma tabbatar da falala ba wai dole sai in ka tabbatar da shi ne farkon halitta ba sannan ya zanto yana da falala an gane ku zuwansa a ƙarshe bai nuna baya da falala ba a'a wannan shi ke nuna cikakkiyar falalarsa ya zo a ƙarshe ne ai dan ya kasance ya fi kowa din an gama turo kowa kowa ya kammala aikinsa har yanzu duniya kuma tana bukatan gyara da ya zo ya gyara kuma ba za a sake turo wani ba wannan gyaran nashi ba wani gyaran da zai fi nashi sallallahu alaihi wa sallam ina fatan kun fahimta to da haka yace la sharika lahu wa zalika umirtu wa ana awwalul muslimina awwaliyya ta anan awwaliyya ma'anawiyya ni ne farkon musulmi ma'ana ni ne musulunci na yafi na kowa cika ni ne mika wuya na yafi na kowa dan annabi ce ana akshakum wa atqakum lillahi na fi ku jin tsoron Allah na fi ku takawa wurin Allah ta'ala Allah ko ce inna akramakum Allahi atqakum to wannan awliya din da yake nufi kenan idan ka ce awliya ce ta fuskar halitta to ya zaka da kisar annabi Musa shi kuma shi yace shine farkon mummunai shi kuma a cikin kistarsa lokacin da ya nemi ganin Allah ubangiji ce lantara tarani walakin inzur ila al fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil ja'alahu dakkan wa kharra musa sayqa falamma afaqa qala subhanaka tubutu ilayka wa ana awwalul mu'minin nan kuma shi ne ma a wannan annabi Musa shine farkon halitta <laughs> amma in ka kafa hujja ka ce wa ana a awwalul muslimin annabi Muhammad shine farkon halitta abokin zancen ka zai kafa hujja da wancan ayar bai ce wa a annabi Musa ne farkon halitta in ka hana shi sai ce to kai dan me dole kai da shi ku zubar da makamanku kai ka yadda ba annabi Muhammad ne farkon halitta ba shi ma yadda ba annabi Musa ne farkon halitta ba kai ka fassara cewa annabi Muhammad shine musuluncin sa ne yafi na kowa tuka sai zanto wannan shine abin da ayar take nufi ko ka kawo ma'ana ta da malamai ke kawowa annabi muhammad shine farkon musulmai a cikin mutanensa tunda kafin ya isar shi sai ya yi imani da abin sannan kuma kowa ya bi bayansa wannan kenan ya zanto ma'anarta kuma a can wajen kisar annabi musa annabi musa shine farkon mummuni a cikin mai al'ummarsa shi kenan ka huta sai ka faɗi ma'anoni guda biyu kyawawa da bacin karo da juna tsakaninsu waccan da ta shafi annabi Musa ba za ta ci karo da wannan ayar da take da ta shafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wacce tana aiki a wurinta amma in kace farkon halitta ake nufi sai abokin magana kai ce waccan ma farkon halitta take nufi ko ko a tabbatar da ɗaya ko a tabbatar da farkon halittan guda biyu ne kuma da sai yadda za a yi kenan kuma wa qawluhu fasalli li rabbika wanhar kuma ubangiji ce fasalli li rabbika ka yi sallah domin ubangijinka wanhar kuma ka yi yanka ma domin ubangijinka a nan gurin dangantakar wannan ayoyi guda biyu da matashiyar maganar an nuna sallah haƙƙi ne na Allah domin da aka ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati ta aka ce ne lillahi a nan gurin lamul istihqaqi bi ma'ana Allahu ta'ala huwa allazi yastahiqqu هذه الامور المذكوره في الايه الله aya Allah ne kadai yake cancantar yin waɗannan al'amuran da aka ambata domin sa a wannan ayar shine sallah yanka da kuma duk gudanar da rayuwa da kuma abin da zai ba mutuwa duk na Allah ne shi kadai a nan gurin kuma aka ce fasalli li rabbika wanhar bi ma'ana wanhar li rabbika amma ba sai an maimaita li rabbika ba tunda wancan zata wakilci wannan dangantakar wannan kenan ya nuna yanka da sallah haƙƙi ne nawa na Allah yayin da mutum ya yi shi domin wani ba dan Allah ba ya zama to yayi ne kenan yayi shirka babbar shirka irin mai fitar da mutum daga musulunci a shirkul akbar da haka akwai masu yin yanka dan aljan wannan duk yawanci masu tsafi da malaman duba da yanzu ka san kakar siyasa ta abin nan yanzu ana cikin ranin siyasa giragizai sun fara yawo a sama an fara sassabe saboda zabe ya matso ko yanzu masu shi suke yanzu masu tsafi suke samun abin da suke so wajen yan siyasar da ba ruwansu da Allah su mai sihiri ya ce a kawo jakai guda bakwai saboda aljanin da zai hidima abin da yake so a yanka masa jaki ya sha jinin jakin to sai a yi bauta ga shi wannan aljanin kenan wannan shirka ne na fita daga musulunci ka shi dan majalisa amma ka fita daga musulunci ko ka ci gwamna amma ka bar musulunci kuma ko idan mai shirkar ya bunƙasa ya ce aljani ya ce ba abin da ake so sai a kawo masa jariri jinin jariri zai sha ko ya ce dan adam ya iyakance shekaru ko bai iyakance shekaru ba ko mata ko namiji ko tsoho ko yaro sai sa sai a ta neman mutane a filin tigiya da sanarwa dogo mai kyau shawa wankan tarwada sun yanka shi yaro ya fita da jan riga da farar suwaita da menene sun sace shi saboda galibi waɗannan masu sihirin su ne suke sharɗantawa wanda ya je neman bukata wajen su su kuma aljan ke sharɗanta musu a yi kaza a yi kaza kafin a ci nasara yanzu ko irin waɗannan har 'yan kore gare su yanzu zamani ya kai masu tsubbuɗin nan yadda mutum ke zuwa idan ya buɗe wani kamfani ko ya bude wani katin kanti na kasuwanci ko na kwangila ya kasance ya kama shago ma keke a sa AC da manya-manyan kujeru na alfarma haka yanzu masu tsibbu suke a nan garin kuma suna da 'yan koransu wanda suke zuwa abuja su game da manyan mutane wanda suke ko a kwamitin ptf sun da akwai kuɗi da yawa a wajen ko ko waɗanda suke a can dai gindin maganin a abuja sai a tura su sai su je suna hira da kai da waye suna faɗa maka alfarman wani malami ai ba dama ne ai wannan ai idan yayi kaza kamar yanka wuka ne akwai aikin su kenan su wanda sun san yan boko yan uwansu su je su yaudaro su su kwarauto su su kawo wa malamin abinda aka samu a yi kashin raba duk za ko wannan masu neman duniya kuma suna nan suna ta su mata suna nan suna ta su don saboda sun mota bukata ta duniya to sai a zo a ce sai an yanka sai an yanka kaza sai an yanka kaza wallahi wannan bi shirka ne akwai wanda suke yi na shirka ne karara akwai kuma waɗanda suke yi waɗannan waɗanda suke waɗansu malamai ne su kuma sun gano cewa in an yi maka addu'a an ce je kaza a yi ba tare da an kawo waɗansu ababai masu wahala ba kai baka iya fahimta gani kake ka wani malamin bai komai ba to sai a baka wahala din yanzu ana son sai an samu ruwa a rijiya mai bakan gizo wanda a shi da shi za a rinka wanke rubutun da za a yi maka kuma sai an yanka dabba kaza a duk lokaci kaza an bayar da miskinai an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza da karerai irin waɗannan waɗansu karerai suke da toge dan idan abun ba a zagaye shi da wahalhalu ba ba za ka bayar da kuɗi da yawa ba to sai a zagaye abun da wahalhalu masu yawan gaske za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza a kawo ababai da ƙarya akwai kuma waɗanda suke matsafa ne tsaba عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى مهدثا لعن الله من غير منار الأرض rawahu muslim an karbo hadisi daga aliyu bin abi talib Allah shi kare da a gare shi falalansa ba boye take ba ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun ɗaya daga cikin al'ashratul mubashara bil janna farkon wanda ya musulunta cikin yara kanana sirikin annabi mijin ƙyasta ma kenan ya halarci yakin badar wanda annabi ce la Allah tala ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum kamar Allah ya kalli wanda suka je yakin badar ya ce kai daga yau ku yi duk abin da ku ga dama na gafarta muku yana cikin wanda suka halarci bai'atul ridwan da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa alima ma fi qulubihim kuma ya mutu shahidi abdurrahman bin muljim ya kashe shi a cikin watan ramadana kuma shekara ta arba'in bayan hijira wato ya tara ababai da dama radiyallahu anhu Ali bin Abi Talib yace haddathani Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi arba'i kalimatin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mun magana bi arba'i da kalmomi guda huɗu. abin da yake nufi da jumla jumla har guda hudu da nau'in zance har guda hudu kalimat nan ana nufin jumloli duk da cewa a istilahin malaman nahawu idan sun ce alkalima shine alqaulul mufrad kalma daya daya wadda bata zama zance ba bata kai bi ko uku zuwa abin da ya zama haka ba amma a larabce idan an ce alkalima daidai yake da alkalam daidai yake da aljumla dan Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha kalimatun huwa qailuha bayan magana ce ba ɗaya ba ba kalma ɗaya ba ce amma sai aka ce kalimatun shine faɗin sa rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu to kaga wannan sai aka ce kalla innaha kalimatun kaga ke dan kalima a lugance tana nufin jumla da haka ce ni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi arba'i kalimat ya mun zance da kalmomi guda hudu kalma ta farko ko jumla ta farko yace la'anallahu man zabaha li ghairillahi Allah ya la'anci wanda yayi yanka domin wani Allah la'anallahu man la'ana walidayhi Allah ya la'anci wanda ya zagi mahaifansa biyu la'anallahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya ba da kariya ga mai barna muhudis la'anallahu man ghayyara manar al-ardi Allah ya la'anci wanda ya canja iyakokin ƙasa wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi a kitabul adahi babun tahrimu zabhi li ghayri Allah ta'ala wa la'ani fa'ilihi mutum da aka la'anta nau'in mutane guda hudu na farko man zabaha li ghayri Allah wanda ya yanka domin wani Allah wanda shi ne abin da yake da alaka da matashiyar maganar mu babu ma a fi zami li ghairillahi wato ubangiji ya la'anci wanda ya yanka domin wani Allah idan an ce la'anta shine korar mutum daga rahama al-ibadu an rahmatillahi ta'ala nesantar da mutum daga rahama shine ake kina da suna la'anta a larabci an gane ko ubangiji ya ne santar da shi daga rahama siwa man zaba li lahi wanda yi yanka domin wani Allah ya zanto ya yi yanka ne don neman kusancin wani Allah a zuciyarsa ibada shi ya yi wadda yake neman kusanci da neman yarda a wurin wani wanda ba Allah ba wani nan ko aljanne ko mala'ika ne ko annabi ne ko waliyi ne ko ma wane ne wannan dai abin da yi ibada ce ga wani Allah amma kar ku manta wanda ya yanka dan ya karrama wani da naman amma a zuciyarsa ba nufin ibada ba dan ya ciyar da nama ga baki da ya yi wannan baya shiga cikin wannan wannan abin da ya yi ihsani ne zai samu lada gwargwadon niyyarsa kun fahimta ko to da wannan ne za ku gane wanne ne ya fi girman zunubi tsakanin wanda ya yanka dabba a zuciyarsa yana neman kusancin wani wanda ba Allah ba yana neman yarda da amincewar wani wanda ba Allah ba amma wajen yanka dabbar sai ce bismillah da kuma na biyu a zuciyarsa ya yanka dabbar nan don ya ci namansa a gida ko don ya baiwa baki amma wajen ambatan sunan sai ya ambaci sunan da ba na Allah ba kamar yake bismil masihi ko bismil lata ko bismil uzza ko bismi mana wanne ne fi girman laifi ya kamata ku fahimci fikihun mas'ala amma ni yi mamaki da har kuka yi saɓani ma ko kuka tsaya kuna shakka ko kuna taraddudi na farko fi shirka yi duk da ya ambaci sunan Allah shirka yi abin nan da ya yanka daidai yake da ma'uhilla li ghairi Allah bihi dan ya yanka dan neman kusancin Allah ko neman kusancin wani Allah ya yi bauta ga wani Allah ambatan sunan Allah da yake bismillah wannan baya cire abin da ke shirka na biyun da ya yi ba shirka yi ba sabo ba baya halatta a ci wannan dabbar saboda an yanka da sunan wani wanda ba Allah ba ya ce bismil masihi ko lad ko bismil uzza amma shi abin nan da ya yi shirka ne wanda ta fitar da shi daga musulunci bai kai wancan ba yana da laifi amma bai kai wancan da farko ba kun fahimci wannan da kyau dan menene ubangiji ke hararowa lokacin da bawa ke aiwatar da ibada aikin zuci ko aikin harshe maganan zuci ko maganan harshe maganan zuci kafin a kalli harshe ina fata kun fahimta da kyau maganan zuci ake kallo kafin a kalli harshe kuma yanzu ni ne zuciyata ta kulle wani abu amma harshe na ya furta wani abun da ba shi zuciya ta yi niyya ba da wanne za a ma'amalance ni da niyyata ko da abin da harshe na ya furta eh da niyya da niyya da niyya ne ai ko a zuci ko a bayyane bayani za ku nema a nan gurin inda ma'amalar za ta taso ai idan na yi inkari na ce ba ko da shi kaza baki nake nufi ba zuciya ta kaza take nufi sai baki na kuɓuce ce kaza ku sai ku sai dole ku kasai akan harshe na za ku tsaya ba zai yiwu ba za ku tsaya ne akan me akan abin da na ba ku labari na zuciya ina fata an fahimta kai ne kana nufin ka ba wa wani kyauta ka tura shi wajen yaron ka ka ce ga wani nan kana nufin ka ce dubu biyar sai ka manta ka ce dubu hamsin daga ba sai kai maza bayan ka faɗa sai ka ce kai ba fa dubu hamsin nake nufi ba biyar nake nufi baki na ya ce da wanne za a yi aiki dubu biyar kai ne a cikin zuciyarka kai bakance da za ka yi azumi biyar sai bakin ka ya furta goma amma a zuci kai biyar kake nufi amma bakin kai kuskure furta goma wanne ne abin da yake wajibi akan ka ka sauke nauyi biyar al'ibratu bil maqasidi la bil alfazi abinda ake kallo manufar zuciya ba furci na harshe ba furci na harshe mutum na iya janyewa amma zuciya abinda ta daura kai ta ɗaure kenan sai fa in tuba ta zo kun fahimta da kyau da haka ko da mutum ya ambaci sunan Allah akan dabba amma in ya zanto ya nemi kusancin wani ne ya bauta wa wani Allah kuma ya zanto wannan dabbar uhilla da gairin lahi bihi bai halatta a ci ba wanda ya ci ya ci mushe kun fahimta da kyau la'ana Allahu man la'ana walidaihi Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa biyu wanda ya zagi mahaifansa guda biyu to anan idan an ce walid galibi ana nufin namijin Walidai yanzu an yi babu taglib ne ita ma uwa ta zanto kamar walid Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa biyu to duk lokacin da aka ce mahaifi kaka yana ɗaukan hukuncin mahaifi kamar yadda kaka mace tana ɗaukan hukuncin mahaifiya don haka zagin mahaifi da zagin kaka dukkaninsu yana shiga karkashin wannan hadisin haka zagin mahaifiya da zagin mahaifiyar mahaifiya dukkan yana shiga karkashin wannan hadisi kun fahimta ko duk da cewa girman haƙƙi yana tabbata ne ga wanda ake kira al'abul mubashir uba na kai tsaye kafin kaka kafin kaka na biyu kafin na uku kafin na hudu kafin na biyar amma dukkaninsu suna da haƙƙi a kanka makamancin irin wanda uba ke da ha kuma kaka mace ta ɗaya da ta biyu da ta biyar in duk suna nan da rai suna da haƙƙi a kanka irin wanda mahaifiya take da shi sai dai ita na mahaifiya din ya fi nasan karfi ne amma lokacin da ake maganar wanda ya la'anci mahaifansa Allah ya la'ance shi to wanda ya la'anci mahaifiyar mahaifiyarsa ma ya shiga karkashin hadisin wanda ya la'anci mahaifin mahaifinsa ma ya shiga karkashin hadisin kun fahimci wannan da kyau to abinda la'anta yake nufi a nan shine zagi man la'ana walidayki wato kenan zai nuna mana nafasin alla'anu yana ɗaukar ma'ana guda biyu ma'anansa na farko al-ibadu anir rahma ma'ana ta biyu kuma shine as-sabbu an gane ku dan idan an ce la'ana Allah man la'ana walidaihi Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa la'antar da aka jingina ma Allah ita ce me ma'ana Allah ya nesantar da wannan bawan daga me daga rahama amma la'antar da aka jingina mutumin da ya la'anci mahaifansa shi ya nisantar da su daga rahama ne ko ya zage su ya zage su a sai kenan alla'anu yana ma'anin ma'anan asabbu yana ɗaukar ma'anan al'ibadu anir rahama idan an jingina ma Allah sai zanto ɗaukar ma'anan al'ibadu anir rahama in an jingina ma dan adam sai zanto menene asabbu ko ko zanto addu'a bil la'ana din kenan addu'a sayyi addu'a bil la'na kenan kun fahimta ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fayyace abin a sarari cikin wani hadisi da yace yana daga cikin manyan kaba'ira mutum ya zagi mahaifansa sai sahabbai suka ce kaifa yal'anu rajulu walidayhi yaya mutum zai zagi mahaifansa biyu sai annabi yace kabar mutum ne ya zagi mahaifin wani sai wancan din ya rama akan mahaifinsa to kaga yanzu shi na farkon shi ya jawo wa mahaifinsa zagi kamar shi ya zagi mahaifinsa kan tsaye ko ya zagi mahaifiyar wani sai wancan wani ya rama akan mahaifiyarsa to kaga wannan mai zagin na farko shi ya jawo wa mahaifiyarsa zagi kamar shi ne ya zage ta kai tsaye kenan kun fahimta ko da haka idan aka samu masu zagayya guda biyu mutum na farko ya zagi mahaifin wani ko ya zagi mahaifiyarsa shi wanda aka yi zagin shi ma sai ya rama ya zagi mahaifan wanda ya zage shi dinnan yanzu a cikin su waye ya zagi mahaifansa na farko ke zagi mahaifansa amma na biyu wanda ya ramuwa ya zagi mahaifansa bai zagi mahaifansa ba don shi adala yayi ba zalunci ba na farko zalunci yayi na biyu mai yi sakamako adalci <laughs> wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha amma faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah idan bai rama bai yi hakuri shikenan yanzu bai zagi mahaifansa ba kenan shi wannan domin annabi ya tantance cewa sai inda ya zagi mahaifansa ya rama yanzu wannan da aka yi ramon nan shi ya jawo mahaifansa zagi kenan wanda kuwa annabi ya fassara wannan dan shine abin da yake mafi rinjayen faruwa galibi da wuya a zage wani bai rama ba cikin mutum goma da za a zaga nawa muke sa ran za su rama a dai mutanen yau ko bakwai muka ce ya mun samu rinjayen waɗanda su la'ana man awa muhdisan dan haka kenan baya halatta yawan zagi bai halatta mutum ya zama mai zagi don haka aka siffanta annabi aka ce laisa ta'anan wala la'anan annabi bai zama mai yawan sukan mutane ba wajen kushe jama'a ha ko bai yawanto bai zanto mai zagin mutane ba an gane ko ko bai zanto mai ɗaga murya a kasuwa ana hayaniya ko harido da shi ba sallallahu alaihi wasallam wannan dukkan siffofi ne da ake so mutum ya siffanta da su ya ladabtu da su siffofi ne ababen yabo uwa ta zagi me ta zagi ɗanta kanta ta zagi ba ita ce uwar ba ato wannan kan ya kamata mata su suka fi kowa wannan a yau to amma galibi kuma ba ta adalci in sun tashi zagin yaro ba sa zagin mahaifiyarsa sun zagi zagi kuma akwai matan da suke marasa kunya ma kawai uban zai yi laifi ko bai kawo cefa a akan karo ba kansa a daki yaron kuma a zagi babansa kaga da mijin ake zagi da wayo a nan wuri kawai da wannan marasa da'a kenan cikin mata ya kamata su tsarkake bakunan su mata lokacin annabi da lokacin sahabbansa ba haka suke da wannan rikin kunyar da fitsara ba la'ana Allahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya ba da kariya ga muhdis al muhdis yana ɗaukan ma'ana guda biyu domin al muhdis ismul fa'il ne na lafazin al ihdas al ihdas shine farar da barna imma ya to al ihdasu fi dini ko al ihdasu fi shu'unil ummatil islamiyya al ihdasu fi dini kirkiro wani abu cikin addini muhdis kenan da haka mai bid'a ake kiransa muhdis da haka annabi ce iyyakum muhdisatul muhdisatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a to al muhdis anan zai iya zama da ma'anar dan bid'a mutumin da yake bid'a sai ka bashi kariya sai ka taimake shi sai ka bashi agaji wajen girmama sa Allah ya la'ance ka la'anallahu man awa muhdisan ko ya zanto muhdis mutumin da yake kawo wa mutane fasadi a cikin ƙasa mutum ne ke sayar da barasa sai ka ba su gidan haya mace ce take zaune zaman banza sai ka ba ta gidan haya kai ba ruwanka kudin hayar ka kake so su zo hannunka mutum ne ya yi barna ya saci kudin banki sai ka je ka tsaya dole sai an fito da shi mutum ne ya yi magudi sai ka je ka tsaya masa dole sai an yi belinsa ka san ba daidai yayi ba to yanzu kai yanzu nan abin da kai awaita muhdisan ka taimaki mai mai barna domin muhudis mai barna imma mai barna ta fuskar addini shine mai kirkiro abin da babu shi a addini ya ce addini ne jama'a ku yi ko ya to mai barna ta fuskar fasadi a cikin ƙasa ya kirkiro zunubi yana sa mutane suna yi ko aikinsa shine sayar da kayayyakin maye ka bashi gidan haya ko ka bashi kariya ko a kama shi ka je sa. yana sayar da sabar wuri yana sayar da kwaya yana sayar da koken sai ka bashi gidan haya ka san wannan ce sa ko ka zama yaron sa ka san wannan ce sa kana taimaka masa kan aikin sa na barna kenan la'anta ta hau kanka shine la'anallahu man awa muhdisan da haka mai bid'a ba a taimakon sa kan A iblis ya fi san mutum ya aikata bid'a sama da ya aikata aikin sabo sama da mutum ya yi zina sama da mutum ya sha giya yace la'annal ma'asiyata yutabu minha wal bid'a la yutabu minha saboda galibin aikin sako ana tuba amma bid'a da wuya da an tuba saboda mai aikin sako ya san laifi yake duk wanda zai sha barasa ba za a ganshi kusa da masallaci ba ya san ba dangantaka tsakanin abin da yake da wannan wurin nes zai tafi da wurin wanda zai harkarsa ta fasikanci sai ya bar gari wani ma wani ma karyawa zai wa matansa ce zai tafiya kasar waje kaga duk wannan yana koyowa ne baya so a gani wani sai ya tafi kirani Lagos ko Abuja je ya barnarsa in ya dawo gida ko mummuni ne dan baya son ya ɓata tarihin sa a cikin unguwarsu ko garin kaga duk wannan ya da abin da yake menene laifi amma mai bid'a sai ya shiga masallaci zai yi har sai yayi mata alwala yanzu waye ake sa ran zai tuba cikin su mai sabo ko mai bid'a to mai sabo ake sa ran zai tuba dan haka Sufyan ibn Uyayna wannan na cikin fikihun magabata idan haka Sufyan ibn Uyayna yace mai bid'a shi iblis zai fito sama da mai aikata sabo saboda haka duk abin da ka je an ce bid'a ne kai iyakacin kokarin ka ka nesance shi ba san sautawa a cikin harkar bid'a dan shi mai bid'a fa kamar takara yake da annabi annabi ya zo ya ce wa mutane ku yi sallan wadduha akwai lada raka'atan alfajr ta fi duniya da abin da ke cikin ta shafa'i da wutri akwai lada wanda duk yayi raka'a goma sha biyu a yini na lamunce masa shiga aljanna biyu kafin azhar da hudu bayan ta biyu bayan magariba biyu bayan isha'i biyu taraka atan alfajri raka'a nawa kenan goma sha biyu ya ce ya lamunce masa aljanna duk annabi ya faɗi irin waɗannan ayyuka wanda ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ga ladansa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ga ladansa duk annabi ya faɗi wannan shi ma dan bid'a sai koma gefe sai ya kirkiro nasa salatin daban nasa tasbihin daban nasa zikirin daban kuma ya ba su lada irin yadda annabi ba na shi lada har ma ya fi annabin lada ka duba irin wannan fa shi ne fa abinda dan bid'a ke yi shi ne imam malik ibn anas ke cewa wanda duk ya kirkiro bid'a kuma sai ya ce kyakkyawa ce abinda yake nufi annabi ya ha'inci al'umma haka yace man ibtada bid'atan far'aha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama khana ar-risala لأن الله ta'ala يقول al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ce yau na cika muku addini na akmaltu lakum dinakum na kammala addinin fitif wa atmamtu alaykum na cika muku ni'imata me tace ni'imar gurin ni'imar musulunci sai wani ya zo daga baya bayan an cika bayan an rufe annabi bai bar duniya ba sai da komai ya cika sai ya karo mana waɗansu wuridai na safa da yamma ya karo mana dan tasbihi na safa da yamma ba irin na annabi ba kuma ya sai kyakkyawa ne yanzu kenan ga wani abu kyakkyawa annabi har ya bar duniya bai faɗa al'umma ba sai da shi wani mai zakakuranci da fasaha da basira irin tashi ya zo ya ce gashi ku yi wannan fa shine fito na fito da annabi kuma ya baki sharadi sama da na annabin annabi yana ambatan Allah a kowane hali kamar yadda Aisha ta faɗa yana ambatan Allah a kowane hali kamar yadda Aisha ta faɗa ma'ana ko yana da alwala ko baya da alwala amma shi dan bid'a sai kawo wani salati ko wani zikiri ya ce ko ma ba za ka yi shi ba illa bi taharatin ma'iyya ko da sai ma bai halatta kai ba sai da alwala nasa ne fa daga aljihun sa yake amma ba za ka yi ba sai da me sai da alwala ko taimawa ba za ka yi ba kuma ya baka sharadi da safa kai kaza da yamma kai kaza da daddare kai kaza kuma da karshe sai sai maka faman na kasa fa inna ma yankusu ala nafsihi <laughs> abba don haka wallahi bid'a ba karamin illa ce ba don haka duk salaf suke cewa al bari baridu shirki ita bid'a tana kusa da shirka ne wakiltar shirka take yi da ta tafi shirka za ta zo wajen saboda haka ya kamata mutum da mutum ya fi karfinta ya ƙetar ta shirka zai fada saboda haka ya kamata mutum ya kori bid'a tun asalinta ka sokan ɗinta da abin da aka ce bid'a ne kai ka ya ka san kokarin ka ka nisance shi shi yasa Allah ya la'anta la'ana Allahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya taimaki muhdisan ko ka ce mai bid'a ko ka ce mai aikata barna wanda duk ya taimake shi ya bashi kariya Allah ya la'ance shi to wanda ya taimake shi kenan shi ina shi ina mai aikin ina bi aulakin la'ana Allahu man ghayyara manar al-ardi na hudu Allah ya la'anci man gayyara manaral ardi wanda ya canja alamomin ƙasa wanda ya canja iyakoki na ƙasa kamar ne mutum ya canja iyakar gonarsa da gonar makwaucinsa ko iyakar makwauci eh, wato ainihin iyakar fulotinsa da fulotin makwaucinsa ko gidansa da gidan makwacinsa duk mutumin da ya wannan Allah ya la'anci shi an raba fulotai an babba ku sai ka shiga fulotin wani ko da dami ɗaya ne la'anta ta hau kanka yanzu fa wannan ana magana fa ga wanda ya canja iyakar ka ƙara shi ka matsar da shi iyakar gona ce iyakar floti ne fili ne ko menene kai duk wannan la'anta ta hau kai to ina ga wanda yake cinyawa mutane floti yanzu akwai shahararru a garin nan wanda suke cinyewa mutane floti a ko wanda zai zagaya ka a bayan gari idan baka yi wasa ba sai dai wata rana ka gida ya tashi ya ji ya samu ma'aikata maha'inta ya yi bincike a wace shekara ka samu yaushe aka yanka wajen ga din da aka yanka wajen ga abin nan kai ga ranar da ka mallaki ka shi sai sa a yi masa dating din takardar ya zanto shi ne riga ka mallaka yanzu kai takardar ka ko kima takardar ko sai ba ta da ita to wannan mun gayyar manarar arzu kenan yanzu fasadi yayi shi ma'aikacin gwamnatin da ya taimaka masa wannan shi ma la'anta ta hau kansa dan shi ya shiga jumlar baya la'ana Allahu man awa muhdisan dan shi yanzu ya zama muhdis ya zanto kuma gayyar manarar arbi wanda ya taimake shi kenan awa muhdisan duk abin da zaka samu a rayuwa ka tara filayen mutane ka kwace gidajen mutane ka yi menene to yaushe ne shekarun da zaka zauna a cikin wannan gidajen kai ne kake ta tara dukiya amma dan rashin lissafi da dabara ka kara ta ka kasa tara wa kanka shekarun da za ka kashe tara dukiyar kawai kake amma baka san bayyana za ka kashe kuma sai mutum ya mutu a ce ya bar fuloti arba'in ya bar fuloti tamanin ya bar saba'in na wuru da sukutuku da magudi duk ya bar waɗannan ɗaruruka kuma hisabin na can na jiransa a kiyama ranar da babu wani wanda zai kalle shi ba wani wanda zai taimake shi li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni saboda haka baya halatta ka canza iyakarka da iyakar dan uwanka ko iyakar gona ko ta fuloti in kayi wannan da abin da zai sa ka tuba wa istighfari ba ko hailala wallahi inda za kullun kai istighfari so miliyan ubangiji ba zai yafe maka ba sai ka mayar da fulotin ga mai shi ko kimar kudin floating ga mai shi in baya nan ga magadansa in ba sa nan ga magadansu in ba sa nan baka san su baka ware kimar adadin kudin nan ka bayar sadaka dan a bashi ladan wallahi shine zai fitar da kai gaban Allah amma istighfarin ka salatin annabin ka hailalar ka wallahi ba zai tsamar da kai gaban Allah ba duk wanda ya cuci wani ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina muku gargadi kada in gamu da ɗayanku a cikin a ranar tashin kiyama ya zo da raƙumi a kansa na sata ko da sa a kansa na sata ko da akuya a kansa ta sata wannan annabi ya faɗa baban da ake sata a zamaninsa amma hadisin yanzu zai shiga ciki ko da fuloti a kansa na sata ko da mota a kansa ta sata ko da mashin a kansa na sata ko daloli a kansa na sata ko nerori a kansa na sata wallah sai an tsorawa mutum gobe kiyama ko zai ɗauka ko sai dai an loda masa shi dan a kunyata shi duk abin da mutum ya sata ko ka satan wa mutane ko ka satan wa gwamnati ko ka satan wa duk wanda ka sata wallahi abin da annabi faɗa gaskiya ne sai an lodo ma abin gobe kiyama ka taho da shi tashin eh, wato tashin hankali kenan tona asiri na karshe a farfajiyar kiyama haka wallahi mutum zai zo da shi a kansa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yagi filin wani kuma ko ya kwace filin wani ko ya shiga cikin iyakar filin wani shi wannan annabi sai ɗani ɗaya sai an miƙar da shi kamar ya zanto kuloti bakwai ko ƙasa bakwai a yi wa mutum sarƙa da shi a zagaye shi a sarƙa masa a wuya a zargaye shi da shi sannan a jefa shi a wuta saboda haka abin ba wasa bane ba kawai in duniya abinda suke tsammani su yanzu in dai baka gane ba sun sha in ka gaba su sha boye ka gane kenan kuma ka fi su kafa a sama ka fi su abinda lokacin da muke karatu a Saudiya muke ta ka fi su yawan wawun ka san lafazin wawun wato wai wai kana da wasita to wasita wasita wasita wato laka wawatun katira kana da wawu ba iyaka ka fi su wasita a sama ka san wane ka san wane sai a daure magidi to wanda suka ɗaure ma gindi ba za su fishe ka ba kai da su gaba ɗaya ranar tashin kyama haka Allah zai kama ku da azaba wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi kaga babu wata magana kenan wa an tariq ibn shihab anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala dakhala jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab qalu kayfa dhalika ya rasulullah قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب فقال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة an karɓo hadisi daga Tariq ibn Shihab Tariq ibn Shihab wato Abu Abdullahi kenan Al-Bajali Al-Ahmusi an yi saɓani dangane da kasance wasu sahabi ko ba sahabi waɗansu sun ce sahabi ne waɗansu sun ce ba sahabi ba ne amma galibin maganganun malamai bisa ga cewa shi sahabi ne sai dai duk wato suna cewa ya ga annabi sai dai bai samu jin hadisi daga wurinsa ba kai tsaye wato ya ga annabi kenan amma bai samu jin hadisi daga wajensa ba to gashi ya ruwaito hadisi daga wajen annabi ya zama mursal kenan amma mursal na sahabi kuma ka'idan malaman hadisi karbabbe ne mursal sahabi karbe ne an gane ko da haka kamar yadda bincike ya nuna ya ji hadisin ne daga Salman al-Farisi shi kuma daga Annabi duk da bai ambaci sunan Salman al-Farisi din ba Farid bin Shahab yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi jira da mun tabbata gare shi yace dakhala al-jannata rajulun fi zubab wani mutum zai ya shiga aljanna ko zai shiga aljanna fi zubabin a sanadiyar kuda wa dakhala nara rajulun fi zubab wani mutum kuma zai shiga wuta a sanadiyar kuda fi din nan fi ce sababiyya ba fi azarfiyya ba an gane ko qalu kaifa zalika ya rasulullah sahabbai suka ce yaya haka za ta kasance ya annabin Allah qala sai yace barra rajulani ala qaumin lahum sanamun waɗansu mutane guda biyu sun wuce inda waɗansu taron jama'a suke lahum sanamun su taron jama'an nan suna da wani gunki la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a ba sa kyale wani ya wuce wajen har sai ya ɗauki wani abu ya gabatar domin wannan gunkin sai ya ɗauki kurban kurban shine ya ɗauki wani abu na sadaka ya bayar dan neman kusancin wannan gunkin kafin su kyale shi kenan har sai ya bauta ma gunkin fakalu li ahadihima sai suka ce wa ɗaya cikin mutanen nan biyu karrib wato gabatar da wani abu ga gunkin nan fakala laysa indi shay'un ukarrib sai sai ba ni da abin da zan gabatar kalu karrib walau dubaban sai suka ce ka gabatar da wani abu ko da kuda ne ka kashe shi ka bayar sadaka don neman kusanci da wannan gunki fakarraba zubaban sai ya gabatar da wannan guda fa sallan sabilahu sai suka bude masa hanya yayi tafiyarsa annabi ce fa dakhala nara ta haka sai ya kasance zai shiga wuta wa qalu lil akhar suka ce da ɗayan shi kuma qarrib gabatar da wani abu mana ko ka ko ka fita ma kuntu li uqarriba li ahadi shay'an dunallahi azza wa jalla ba yadda za a yi in gabatar da wani abu ga wani wanda ba Allah ba ba zai yiwu ba ba zan taɓa yin haka ba fa darabu ulqahu sai suka falle masa kai annabi ce fa dakal aljanna Ba haka sai ya shiga aljanna wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin kitabun zuhud da kuma abu nu'aym a cikin littafin hilyatul awliya kuma kamar yadda muka faɗa malamai sun yi saɓani dangane da ingancinsa amma dai magana da su tabbata kamar yadda imam dausari ya faɗa a sheikh ad-dausari a cikin littafin an-nahjus sadid yace hadisi ne ingantacce waɗansu malaman suna da'ifan da shi amma hadisi ne ingantacce haka ko da shi sheikh muhammad bin abdul yana ɗaukan shi a matsayin hadisi ingantacce dan ya istinbatin hukunce hukunce da zamu gani a ciki kamar yadda yake cikin masail yace fihi masail al'ula mas'ala ta farko tafsir inna salati wa nusuki mas'ala ta farko da muka fahimta a wannan babin tafsirin wannan aya inna salati wa nusuki wa mahayai wa mamati lillahi rabbil alamin as-saniyatu mas'ala ta uku tafsir fasalli li rabbika wanhar eh, mas'ala ta biyu kai tafsirin fadin Allah ta'ala fasalli li rabbika wanhar as-salisatu mas'ala ta uku albada'atu bi la'anati man zabaha li Allah an ta mutum hudu cikin hadisi amma sai aka fara da wanda ya yanka domin wani Allah don a nuna shine yafi girman laifi sai aka fara da shi an gane ko arrabi'atu mas'ala ta hudu la'anu man la'ana walidayhi la'antar wanda ya zagi mahaifansa wa minhu yana shiga cikin wannan an tal'ana walidayir rajul fa yal'ana walidayka wato ba lallai sai mutum ya zagi iyayensa ba shi da kansa a'a ko da zagin wani yayi sai wancan din ya rama yanzu mutum ya zama shi ya zagi iyayensa kenan da kansa kamar dai da bayani gabata al-khamisatu mas'ala ta biyar la'anu man awa muhdisan la'antar mutumin da ya taimaki mai barna ko ya taimaki dan bid'a ko ya taimaki mai sako wajen aiwatar da sabansa wa huwa ar-rajulu yuhdithu shay'an idan an ce muhdith shine mutumin da zai farar da wani abu yajibu fihi haqqullah wanda haƙƙin Allah ya zama wajibi a kansa fa yaltaji'u ila man yujiruhu sai zai fake zuwa wajen wanda zai bashi kariya ko ya taimake shi min zalika dan kar a tsayar da haƙƙin Allah a kansa as-sadisatu mas'ala ta bakwai la'anu man ghayyara manar al-ardi manar al-ardi la'antar mutumin da ya canja iyaka ta ƙasa wahiyal marasiyim allati tufarriqu bayna haqqika wa baina wa haqqi jarika min al-ard wato shine iyakoki da ake sawa wanda suke tantance su rarrabe tsakanin haƙƙin ka da na dan uwanka tsakanin gonar ka da ta dan uwanka ko fulatin ka da na dan uwanka fatagayyuruha hadi taqdimin aw ta'khirin canza iyakan nan imma ko ka gabatar ko ka jinkirtar da abu duk wannan na shiga cikin canjawa din as-sabi'atu mas'ala ta bakwai alfarku bai na la'n muayyan wa la'ani ahli maasi ala sabil al-umum wannan mas'ala ce mai kyau fahimtarta bambance tsakanin la'antar masu saɓo a jumlace ko la'antar wani mutum sananne guda ɗaya wato ya halatta ka la'anci masu bid'a a cikin jumla ko ka la'anci mazunata a jumlace ba tare da bayyana sunaye ba ko ka la'anci wato ainihin masu fasadi a cikin ƙasa a jumlace ba tare da bayyanawa ba wannan ya halatta amma ga wani mutum mai bid'a sunansa wane Khalid ko Zaid ka ce kai zai do Allah ya la'ance ka saboda kai dan bid'a ne wannan bai halatta ba ko ga wani mutum mai barna a ban ƙasa mazunaci barawo ko dan giya ka ce kai zaidu saboda san giyar ka Allah ya la'ante ka wannan bai halatta ba amma a cikin taro ka la'anta gaba daya wannan ya halatta ina fatan kun fahimci da kyau wato bambancewa tsakanin la'anul mu'ayyan la'antar wani sanannen mutum guda daya ko kuma la'antar ma'abuta sabo ala wajhil umum a game cikin taro wannan ya halatta la'antar cikin taro saboda me idan kai la'anta cikin taro ba wanda za ta ba za ta fada kan kowa ba sai wanda ya cancanta ta fada kansa an gane ku? wanda ya cancanta ta fada kansa wanda Allah ya san cewa ba zai tuba ba amma wanda Allah ya kaddar zai tuba nan gaba shi la'antar nan ba za ta shafe shi ba amma lokacin da ka ayyana wani ka ce wani Allah la'ance ka ba ka da masanarin mai yiwuwa gobe ya tuba kaga bai cancanci la'anta ba Jibiya tuba kafin mutuwar sai tuba sai ubangiji ya fi masa zunubansa yanzu la'antar da kai ka gaba kita ba zalunci kai kenan dan ka la'anci wanda bai cancanci la'anta ba tunda duk mai tuba ai ana kankare sa na baya tunda an kankare sa zai zanto kamar ba laifin kenan la'antar da kai ta fada kan wanda yake bari warakakke wanda baya da komai da haka baya halatta ka la'anci mutum sananne saboda sa ko saboda aikinsa na sabo wannan fikihu ne mai kyau da ya kamata ku fahimta da ka yi tabbata cikin sahih bukhari wannan da yake yawan shan giya a kawo shorin annabi a yi masa bulala baya hana kuma wata rana ya sake sha to wata rana an kawo shi ana masa bulala sai sahabbai suka ce kai Allah ya la'antuwa ne ya sau da dama aka kawo shi ya sha giya sai annabi ya ce a a kar ku la'ance shi kar ku taimake shi dan akan dan ku li'annahu yuhibbu Allah wa rasulahu sai yana son Allah da manzansa sa ku la'antar sa <laughs> ina ba za ku ita yana san Allah yana san sa ku daina la'antarsa annabi ya hana ala'anci hadisin yana cikin bukhari abun da nufi a nan gurin in ma dai saboda wannan haddin da ake masa ya wanke mai zunubin da yake yanzu bai tantance ala'ance shi ba kenan saboda haka la'antarsa ya zama zalunci kenan in ma annabi ya san mutumin nan zai zo ya tuba nan gaba taubatan nasuha ita ma kuma tana kankare mai zunubi kenan In ma annabi ya san mutumin nan yana da rinjayen ayyuka na alkhairi wanda sun fi wannan ɗaya ɗayan aikin barnar da mutane suka gani wanda Allah ya ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'at duk wannan kaga bai tantance la'anta ba kenan ma saboda wahayi Allah ya sanar da shi wani bai tantance la'anta ba duk wannan zai iya yiwa a takaice dai abinda za zamu fahimta a karkashin wannan la'antar wani sanannen mutum guda ɗaya saboda sa ko sa wannan baya cikin mazhabin magabata baya halatta mutum ya tafi akan haka الثامنة ta takwas هذه القصة azimatu wannan kissa mai girma wahi kissatu zubabi ita ce kissan nan ta mutumin da ya gabatar da kudaden neman kusanci zuwa ga gunki aka ce zai shiga aljanna da kuma wanda ya kiya shi aka ce zai shiga wuta kai da kuma wanda ya kiya yace ba zai yi ba shi kuma aka kashe shi shi kuma aka fi zai shiga wato aljanna lallai mas'ala ce mai girma at-tasi'atu mas'ala ta tara kaunuhu dakhala an-nar bi sababi zalika zubabi kasancewar wanda ya shiga wutan nan nan fa zai shiga ne a sanadiyar wannan kudan allazi lam yaqsudhu wanda bai nuface shi ba da bauta bai nufaci gunkin ba da bauta bal fa'alahu takhallusan min sharrihim yayi haka ne dan ya nisanci sharrin su to ana aka ci gyaran Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab cewa inda a ce mutumin da ya yanka ko ya gabatar da kudan nan a cikin zuciyarsa bai nufin ibada ba amma ya yi don ya tsamar da kansa daga sharrin waɗancan mutane sai wannan zai sa ya rasa imaninsa zai sa ya shiga wuta to kaga wannan matsalan bai kamata ya kawo ta ba Ban ku san ba takalidi muke ba <laughs> ba kawai ne sai Muhammad bin Abdullah ya faɗa ba sai mu ce a'a sai shi ma ba a sallama sai an bi maganganun malamai mai suka ce sauran saboda ka nan ku ja layi karkashin wannan matsala ta tara an gane ko domin da ka'ida dukkan mutumin da ya aikata wani abu don jin tsoron sharrin waɗansu ya kasance ya yi wannan abin to wannan ubangiji baya kama shi da laifin dan Allah ce man kafara billahi min da imanihi illa man ukuriha wa kalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda aka tilasta shi ya aikata wani abu zuciyarsa ko ta nutsu da imani to kaga wannan ba komai a kansa wanda wannan kamar yadda ya faɗa in dai har ya ce ya aikata haka ne bal fa'alahu takhallusan min sharrihim ya yi haka dan ya kubuta daga sharrinsa sharrinsu amma bai nufaci bauta ba to ina magana kuma a ce shiga wuta ba magana a ce shiga wuta dole in dai yana son a sallama masa yadda ya aikata hakan da nufin bauta ne al'ashiratu mas'ala ta goma ma'arifatu qadri shirki fi qulubil mu'minina mummunai sun gane yadda shirka take sun gane girman shirka cikin zukatansu saboda me muka fahimta ka ka duba ka ga kaifa sabara zalika alal qatli yadda wancan bawan Allah ya hakuri aka kashe shi akan ya gabatar da kuda walam yuwafiqhum ala talibatihim bai bai dace da su ba bai yadda goyi bayan su ba ya aikata abin da suka nema ala talibatihim akan abin da suka nema ma kaunihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahir tare da cewa abinda suka nema aikin zahiri amma aikin zahirin ma ya ke da yayi wanda inda yayi aikin zahirin a zuci kuma baya tare da su ubangiji ba zai masa azaba ba ya yi haka da dan ya kubuta kaga ba komai a kansa amma aikin zahirin ma ya ke da ya tsaya ya gwamma ce mutu akan haka kun fahimta da kyau wato a nan gurin mas'alan cewa kafirai su kama mutum su ce sai ya faɗi wani abu ga musulunci saba wa musulunci ne ko ya yi mummunan ladabi ga Allah ko ya munana harshe ya munana magana ga annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam wanne ya kamata ya yi shin ya yi haƙuri har a kashe shi ya ƙi yin wannan abin shi ne ya fi ko kuma ya yi wannan abin a zahiri amma a zuci baya tare da wannan abin da wannan malamai suka yi saɓani waɗansu suka ce akwai bambanci tsakanin magana ta harshe da aiki na gaba idan kafare suka kama ka kan magana ta harshe cewa ka faɗi kaza ga annabi ko ka faɗi kaza ga ubangiji ko ka faɗi kaza ga qur'ani wata mummunan magana in ba haka ba kace ka suka ce wannan dan ka faɗa ba komai amma aikatawa kamar su baka qur'ani sai ka taka ko aikatawa su ajiye gunki sai kai masa sujada to duk wannan suka ce aiki fa ba zai yi ba zai yi ka yi muwafaka da su a kai ba sai dai ka yi shahada suka ce aiki ba za a yadda ba magana ta rufe wannan ka iya yi amma aiki ba za a sallama ba wannan ko malaman tauhidin da suka tafi akan haka ko kuma waɗanda suka ce a'a ai da aikin da magana kowanne daga cikin abin da za a ce ka yi in dai kafirci ne ai hukuncin su daya ba bambanci tsakanin aiki da magana in dai kafirci ne hukuncin su dai shine me wuta kafirci don haka in dai har aka yafe maka magana to aikin ma za a iya yafe maka matukar a zuci ba ka tare da wannan abin da aka ce ka yi amma ka aikata shi ne kawai don ka kubuta daga sharrinsu to wannan babu laifi a kanka kamar yadda in ka faɗa da baki shi ma babu laifi a kanka matukar a zuci ba ka tare da su suka ce don haka Allah bai kawo maganar aiki ba ko magana ba sai ce man kafara billahi man kafara billahi wanda ya kafirce ma Allah al-kufru billahi kuma yakunu bil qawli wa yakunu bil amali da haka duk wanda mutum yayi din dai in dai ya kasance ukuri wa qalbuhu mutma'innun bil iman to babu lafiya kansa ina fatan kun fahimta to wannan shine yafi sauki kenan gamewa ba bambancewa tsakanin magana da aiki kenan to amma menene yafi falala shin mutum ya kasance ya sallama ya dace da su a zahiri a zuci baya tare da su don ya kubuta da imaninsa ko kuma a'a ya yarda da su ko da za su kashe shi idan ya so ya yi shahada to wannan ba a cewa wannan ya fi ko wancan ya fi sai an duba zarfin zaman da zarfin makan akwai inda ka dai hakuri har ka yi shahada shi ya fi falala akwai kuma inda ka yi ka bayyana musu ka kana tare da su a zuci shi ya fi falala an gane ko kowanne akwai fagensa wanda yanzu yanayin magana ba zai ba mu wannan damar ba sai dai ku yi hakuri wani lokacin mu fayyace ta ashar mas'ala ta goma sha daya annal ladzi dakhala an-nar muslimun wannan wanda ya shiga wuta din nan a da wanda ya shiga wuta din nan da tan musulmi ne yanzu abin da ya gabatar da wannan kuda ga gunki dan neman kusancin sa shi ya mayar da shi ne kafiri dan in ba haka ba inda a ce kafiri ne kuma sai ya zo ya gabatar da wannan kuda ga gunki sai mu ce ya shiga wuta ne dan wannan gabatar da kudan ko dan kafircin sanada dan kafircin sanada amma tunda muka ce ya shiga wuta saboda wannan kuda din ya zanto me ya sanadiyar shiga wutan kudan kenan da shi ne musulmi ne ina fatan kun fahimta li'annahu law kana kafiran domin da a ce da can kafiri ne lam yaqul dakhala an-nar fi zuba da ba za a ce ya shiga wuta saboda saboda kuda ba a saniyata ashar masala ta sha daya fihi shahidun lil sahih a wannan kissa a wannan kissa a cikin wannan hadisi akwai shahid wato abin da ke bayar da shaida ga wani hadisi ingantacce da annabi ke cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shirakin alihi wan naru misla zalik hmm. annabi ke cewa aljanna tana kusa da ɗayan ku sama da hancin takalminsa yace wuta ma haka take ma'ana aikin da mutum zai aikata ya shiga aljanna aiki ne mai sauki a kusa yake haka aikin da mutum zai aikata ya shiga cikin wuta shi ma aiki ne mai sauki a kusa yake me zai sa ka rarrabe su ilimi ingantacce sanin ilimin qur'ani da ilimin hadisi shi zai sa ka gane aikin aljanna dan ka aikata ka gane aikin wuta dan ka nisance shi in ba haka ba sai kai ta barin ayyuka mai dama wanda suna sabotar da shiga aljanna da gaggawa ka fada cikin ayyuka masu yawa wanda suna gadar da shiga wuta ba tare da ka sani ba kun gane ku الثالثة عشرة ta sha uku. ma'arifatu anna amalar al-qalbi huwa al azam gane cewa a ce niyyar zuci ko aikin zuci shine al-maqsud azam babbar manufa hatta inda abadatul asnam har a wurin masu bautar gumaka wato ka dace da su a zuci shi suka fi so sama da ka dace da su a zahiri shine ba malaman da suka zama masa da martani suka ce to ai wannan mas'ala ta goma sha uku din ta ci karo da mas'ala ta tara wadda muka mayar da martani kanta tun da haka ne dan me zai nuna aikin zahiri a can gurin zai gadar da a ce mutum ya bar musulunci tare da cewa a zuci baya tare da su gashi anan ya tabbatar aikin zuci shine me al maqsudul azam ina fatan kun fahimta to alhamdulillah abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi